wato ainihin ku bi dai mana subscribe sannan ku danne wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka a wannan tashar YouTube ta Algeta Dub Studio TV. Wai kenan. Ah, wai an gwanne. Wannan saurayin ne? Ah, don kawo da shekaru ba ku bi za ya maneji. Ai wannan shine baba angon. Oh, in dai angon kamanninsa ne da wannan to kamar shauna fa sai ya garu. A'a, ɗana kyakkyawa ne. <laughs> Ta ce yaran da ke yaro. tunda kin ce shi kyakkyawa ne kyakkyawa za mu nemo masa to ya goge warka take kullawa ne sama da dubu goma a shekara biyar so nake da kulla dubu dari ta yadda zan shiga kundin bajinta da Guinness Book of Record an mai goma wancan Allah da alamu ka bi damuwa da wannan sama da kundin ta da kake faɗa amma tambayi ka kana da mata wato lokacin da na dab da yin aure ne ai mai gidan na gogaggen kwararre ne ana son gama masa kamar shoyawar da matar ga wani <laughs> sai kai ta bayanin ai falfala na gane karin kumallon madam shine mafi rashin daɗi saboda haka shi yasa kake so ɗanka ya aure domin ya ci abinci mai daɗi a wajen sarka, ko ba haka ba kaga miki nake nema ba mai girki ba oh <laughs> kawai na jana ba zuba tunanin ki ne akan ɗabi'un aure ya sa kika jira ce haka lala ɗan karo min kuma din nan lala auren ujula ba kace kina nufin baki sani ba haduwa yanar gizo bai ko ta na'urar hoto aure aure a jirgin sama abin gwanin jawo hankali bugawa a jaridar haska gidan talabijin kyauta aure kuma a sama to idan aure sama bai muku ba ba sai a yi auren a ruwa ba kogin dangal yayi ko ce kun pacific ko kuma kogin mose ko wace magana ce kake yi haka me wani magana aure a ruwa kai kuma yana ga na ruwan ne bai maka ba to ma ne wani zaɓin da ya fi waɗannan a laura makabarta mana to kaga banda shaidar wuta ma ruhohin matattu ma za su shaida wannan ba karamar riba bace tsoro akan mata ko kuma gobe duka abubuwa ne waɗanda za su kau kana ji ko wajen da za a auren mu za mu gaya maka mu yan matan za ka nuna mana to tunda ka ce aka zan saba muku kyawawan haɗi za su yi matakar burge ku yawa to mu ga can za ku kalla jin ga kawai kaga kashe wannan wannan wani abu ne yanzu waɗannan mata wannan ne yasa hotunan waɗannan yan matan ba na taɓa nuna wa iyayen ango shi yasa ango shi kare nake nuna wa hotunan na kuka mai da ni iya aure dungurungun a cikin sa'a ɗaya za a hada shi ai ba lalle je ko ina ba zai gimtse kunga wannan ita ce ɗabi'a ta matasa da nake kauna tun kafin hadawa ya fara tambaya akan gimtsewa in dai gimtsewa ne ba zai wuce rabin sa'a ba dan dan wani kwararre ne wajen raba aure yana yin rahusar kashi 25 bisa 100 ga abokan cinikai yara <laughs> salanka na matakan tushe biyar ya burge ni da kyau ka kamo tasha ta iska ruwa wuta kasa wanne ne zaɓin ka to kai ka yanke mana to me yasa ni zan yanke ka zaɓi ɗaya daga ciki in ya so duk wani shagali da za a yi ta wannan bangaren sai ka kasance kana ciki eh, to menene yasa zan kasance ina ciki eh na fi jin daɗin kasancewa ta da bana da aure to kenan tunda babu wacce za ta yi kukan mutuwarka kawai bari sheke ka nan take eh. <laughs> to shikenan mun tafi sai mun dawo yaro